Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da haka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda za ka buɗe kowane bidiyo duk girman shi ba tare da ka yi amfani da wani player ba kasancewar mun san wasu bidiyon ba za su buɗe maka ba sai ka yi amfani da wani player kamar yadda ake amfani da su MX player, X player, PLC da dai sauransu. to wannan hanyar za mu gwada maka ne kowane bidiyo duk girman shi duk nauyin shi za ka buɗe shi ba tare da ka yi amfani da wani player ba kamar yadda za ku gani yanzu bari mu je mu muku misali da wani bidiyo yanzu kamar wannan bidiyon gashi na nan ƙarshen ƙasa kuna ganin shi avengers infinity war 2018 gashi ya zo mana kamar virus to amma ba virus ba ne saboda nauyin shi da girman resolution na bidiyon ya sa ya nuna haka yanzu da za mu taɓa mu yi ƙoƙarin buɗe shi bari ku ga me zai gwada mana in ya ce the file format is not supported haka yana nufin wannan wayar bata kai ta buɗe wannan bidiyon ba to domin buɗe bidiyon ba tare da wani player ba kawai za ka matsa kan bidiyon ka je wurin canza masa suna za ga ya maka makin ɗin sunan gaba ɗaya da alaman pasting ba tare da wani abu a ƙarshe shi nan .temp to wannan .temp ɗin shine abin da za ka cire shi domin buɗe bidiyon saboda bidiyon wannan temp ɗin in za ka yi browsing da ga na kwamfuta ne kwamfuta ne kaɗai take iya buɗe shi to idan ka zo kawai ka cire shi za ka cire shi ne kawai kamar haka zuwa dot in ya kabar dot mp4 sai ka sa ok ka yi confirm rename shikenan kana gama ka kaga bidiyon ma ya bar kasa ya koma sama da saboda dama bidiyon suna zuwa sort by name ne from a to z sai ka je can sama ka nemo shi tun da farkon sunan shi fara da a ne gashi nan avengers infinity war 2018 kun ga saboda shi girman bidiyon ma har babu thumbnail kan shi to kawai sai mu yi ƙoƙarin bude shi mu gani to kun ga bidiyon ya bude kun gani da girman bidiyon Sai daga ganin shi yadda yake kiliyan nan ma ka cewa wannan bidiyon gaskiya bidiyo ne mai matukar nauyi da girma so wannan hanyar shine za ka yi ka buɗe kowane bidiyo duk girman shi tun nauyin shi ba tare da ka yi amfani da wani player ba sannan kuma kamar yadda muka yi bidiyo a baya ne yadda idan ka canza bidiyo suna sai ka ga zama virus za ka kara masa mp4 ta wannan shi ragewa za ka yi domin ka buɗe bidiyon ka gode da kasancewa da mu da kai sai mu haɗa bidiyo na gaba